Ƙungiyar farar hula ta Moshen na daga cikin waɗanda suka ce sun lura da yadda jam'iyyar ta PNDS tarayya ke bin hanyoyin da suka saba wa doka a yayin zagayen da ɗan takarar ta Isu Muhammadu ke yi yanzu haka don jan hankalin talakawa su bashi yarda a zaben 21 ga watan Fabrairu. shugaban wannan kungiya sirashi isa ya ce a fili jam'iyyar da ke mulki ke amfani da kadarorin gwamnati shugaban kasa da shi da magoya bayansa irin yadda suke aiki da kayan gwamnati da kaddarorin gwamnati da kuɗin gwamnati da jami'an tsaro na gwamnati wajen yin kamfe na siyasa doka ta hana shi battan doka ta tamanin 81 wadda take tilasa ma mambobin gwamnati da 'yan majalisar dokoki da duk wani mai mukami a gwamnati idan yana son a zaɓe shi ko ya zan ɗan takara a majalisar dokoki to dole ala tilas ya yi murabus mun yi la'akari da cewa mutanen nan ba su yi murabus ba kuma suna ci gaba da aiki da motocin gwamnati da kuɗin gwamnati da jami'an tsaro da duk irin yadda mukamman da lokacin da suke ministoci kuma suna ci gaba da amfani da waɗannan kayayyaki kuma suna yin kamfe. To amma a cewar jam'iyyar ta PNDS tun jimawa ta ɗauki matakan hana wa mutanen ta amfani da kadarorin gwamnati don yakin neman zaɓe. Saboda haka wannan zargi ba shi da tushe in ji Bubakar Sabo. tun da kur ta hiddo sunaye da inda an ce ga sunanka kana kandida babu kan minister ne doka ta faɗi kai zancen ma akwai wani minister wanda eh, doka ta hana mai yana minister kai da kan kasan doka ta ce da ran nan ya haita zama minister shugaban kasa shugaban kasa na har da an ce ma 2 april kenan ba dan ana cikin zaɓe na za a barin shi ba a ce duka sojan shi ya samu sojan da waɗancan ga samu ba ɗaya bane su da kansu ya kamata su yi tunani bai kamata a ce mun bar shugaban ƙasa mu ba babu tsaro gare shi wani al'amarin da ke tada hankalin kungiyoyin kare demokradiyya a wannan lokaci na yakin neman zaɓe a nishar shine ɗabi'ar cirewa juna fastocin 'yan takara da tutocin jam'in siyasa wanda magoya bayan 'yan siyasar suka sa gaba kamar yadda shugaban kungiyar kadet son Allah dan bashi ke cewa diba yau sai ka iske wai in wancan ya sana shi hoto wancan shi ta shi twale a wadda aka demokradiya a nan Nijar ba mu taba ganin wannan ba akwai inda masu ka buga koko kaga dan wani takara ya tai wani waje a tare shi ana mai shigiya ba nan a cikin yamai ba har cikin garuruwa to wallahi tillahi yan siyasa su hatara duk wanda ka son shi sa Niger cikin hargitsi da waɗanda ba su ci ba su sha ba su shiga cikin mawacin hali to Allah ya tona mishi asiri a yanda ake cika mako guda da kaddamar da yakin neman zaɓe hannun matasa yan zaman kashe wando ya tashi inda ake ganin su zazzaune a ƙarƙashin runhuna suna shan shayi ana kuma cashewa da kaɗe-kaɗen akwatunan rediyo abin da ya sa ƙungiyoyin ci gaban matasa gargaɗi ga matasan su yi karatun tanisu don kada a mai da su 'yan bangar siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.